وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan'uwa masu albarka na mana barka da wannan yammaci na ranar talata mun shiga daren laraba wanda shine daren bakwai ga watan safar shekara ta 1448 bayan hijirar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 21 ga watan July 2026 daga wannan masallaci na Central uh, Mosque na Jami'ar Ahmadu Bello da kenan nan samurin Zaria a Nigeria cikin darussan mu daga littafin al’aƙidatu al’asifiyya wallafar al’imamu shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn taimiyya alharrani allah maɗaukakin sarki ya gafata masa wannan shi ne darasi na shida in sha a cikin wannan littafi kafin mu shiga akwai baƙi da muka yi da ban gansu ba ban san ko suna cikinmu ba akwai wasu 'yan uwa da suka gari wannan majalisi daga abuja a cikinsu akwai alhaji zakari dauda wani jami'in gwamnati kuma shugabanni a wani masallaci a nan garki area 8 cikin birnin abuja da shi da tawagarsa to muna musu barka da zuwa insha Allah Allah ya ba mu lada mu da su gaba daya na zama a majalisin karatun musulunci da kuma ziyara ga 'yan uwa musulmi za mu tashi a inda mala yake cewa وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard wala ya'uduhu hibbuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim yace wama wasafa bihi nafsuhu kuma har ila yau daga cikin jumlar abubuwan da wato suke da alaka da ka'idar da ya kafa ka'idar da ya kafa a baya cewa za a ambaci sufofin Allah madaukakin sarki da sunayensa tsarkaka kuma za a fassara su da gwargwadon abinda magabata suka fassara su shi ne sai yake mana bayanin wasu daga cikin sunayen a cikin tushen bayanin su ya ambatan mana sunayen Allah da ke cikin suratul ikhlas su as-samad da al'ahad. ahad sai ce wa ma wasafa bihi nafsuhu har ila yau da kuma abinda Allah ya siffanta kanshi da shi fi a'zami ayatin fi kitabi a cikin aya mafi girma cikin littafin Allah mun ambata a wancan darasi cewa ayatul kursi da ijma'in malaman musulunci ana lissafa ta a matsayin aya mafi daraja a cikin alkur'ani mai girma duk da dukkanin alkur'ani yana da daraja amma Allah cikin ikonsa da iyawarsa ya fifici wani sashe na zancen akan wani kamar yadda ya fifici wani sashe na annabawa akan wasu tare da cewa dukkanin annabawa masu daraja ne a wurin Allah amma Allah ya ce tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd a hadisin da suka zo hadisan da suka zo game da falalar ayatul kursi daga cikinsu akwai hadisin da muka ishara a ƙarshen wancan karatu shine hadisin ubayyu dan ka'ab wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi ya ce, wace aya ce aya mafi girma a cikin alkur'ani wannan hadisi yana cikin watan sahih muslim sai sai na ubayyu dan ka'ab ya shiru bai amsa ba har sai da nabi sallallahu alaihi wasallam ya masa tambayar har ya ninka ta so uku wanda malamai suka ce abinda sa yake amsawa farko saboda kwarjinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma da ya fahimci cewa da gaske annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai yana gwada shi ne yaji iya abinda za a samu na ilimi a tare da shi da kuma wato ya gane iya fahimtar da ya makaratu kasancewa shi daya daga cikin manyan makaranta alkur'ani a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ayatul kursi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bugi kirjinsa ya mushi addu'a yace li yahnaka ilmu Allah ya sa ilimi ya sauki a gare ka a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara da cewa wallazi ba'athani bil haqq a wata riwaya wallazi nafsu muhammadin bi yadihi innaha inna li hadhihi lisanan wa shafatayn nabi yace na rantsi da Allah wannan ayatul kursiyu tana da harshe tana da laɓa guda biyu tuqaddisul malika tana yi ma Allah yabo da jinjina inda saqil arsh tana nan a kusa da wato kwabrin al'arshi a kusa da kafa al'arshin Allah tana yi ma Allah madaukakin sarki yabo da jinjina wannan shine hadisin da yabo da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata game da falalar asul kursi wanda malam ya ishara cewa fi a'azami ayatin min kitabi a cikin aya mafi girma shi ubayi dan ka'ab kamar da muka fara ambata a ran nan ɗaya ne daga cikin mashahuran sahabbai mutanen madina cikin banu najjar sunan shi ubayyu ibnu ka'ab ibnu qais al-ansari ana mashi take da sayyidul qurra jagoran alrammomi sayyidina umar yana yawan ce mashi sayyidul musulmi ya rasu ko dai shekara ta sha tara a bisa zancen wasu malamai ko kuma shekara ta ashirin da biyu a bisa zancen da al'imamu al zahabi ya karkata zuwa gare shi a cikin sirwa alamin nubala a sahabi na cikin badariyawa wanda suka je yakin badar da kuma abinda yake ce ma al'aqaba wato wannan taro na musamman da mutanen madina suka je makka suka zanta suka yi mitin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka gayyace shi cewa ya dawo Madina cikin su tunda mutanen Makka sun ki karban addinin sa to yana daga cikin wakilai da aka nada suka je suka yi wannan tattaunawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yana cikin mutanen da suka suka haddace alqur'ani tun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana raye a mafi karancin waɗanda aka ambata sune mutum hudu mafi yawanci kuma sune mutum 12 to duk waɗanda ka ambata ko hudun ko 12 yana cikinsu sannan a malami ne cikin sahabbai da aka san shi da aiki da iliminsa da karantar da ilimi wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa inna Allah amarani an uqri'a alayka alquran yace Allah ya umarce ni yace in karanta maka alqurani ubayy yace wasammani kuma Allah ya kira sunana Annabi sallallahu alaihi wasallam yace na'am Allah ya faɗi sunanka sai annabi ya karanta mishi suratu lam yakun alladhina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina munfakkina zuwa karshen ta Wani hadisi ne tabbatacce yana cikin bukhari da muslim to har sai aka tambaye shi aka ce wani irin ka kaji masu riwaya suka ce wa farihta zalika yace kwarai kuwa ji daɗin da ban taba jin irin shi ba har ya ja musu eh, faɗin Allah qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi bidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un cikin sura yunus yace ba ku ji Allah yana cewa a yi farin ciki da falala Allah da rahamarsa ba wace irin falala da rahama Allah ta kai a ce Allah Ubangiji da kansa ya aiko da saƙo ya ce wannan saƙon wane ne a ambaci sunansa yanzu kowa cikin mutanen duniya aka ce wani mutum mai daraja mai falala ya ambaci sunanka ya ce ina wane ne kam ai za ka ga kasa madaukaka ko a ce misali yanzu gwamnan jihar nan ko gwamnan jihar ku ko wani babban mutum cikin manyan 'yan siyasa ko attajirai ko su masu fada a ka ji cewa ya san da kai har ya tuna da kai a cikin ɗaruruwa ko dubban mutane abu shakka za ka ji daɗi Allah ya ƙara masa yadda yana da wani abin da aka ambata a cikin tarihinsa kamar yadda yake cikin tafin cewa alamin lubala cewa yana yawan yin zazzaɓi kusan kullum kwana yake da zazzaɓi har zazzabin ya shiga cikin kwakwalwarsa sai ya mai da shi mutum mai yawan faɗa, yana da faɗa sosai kamar ɗaliban shi suke faɗa su wannan abin nan cikin ɗalibansa yana cewa kana kana ubayyun sharisal ubayyu ya kasance mutum ne mai fada asalin tarihin abin shi ne ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne yace wai menene menene hikimar zazzabi sai ce to Allah yana amfani da zazzabi yana sa ya zama kafara ga zunuban bayansa muminai sai ce to muna fata Allah ya ba mu rabo mai yawa na kafararsa da kuma mutum ne mu mujabu da'awa din yi addu'a tana amsuwa kai tsaye kawai sai Allah ya sa mushi wannan zazzabi kusan kullum a rayuwarsa ka rasa jikin shi da zazzabi sai kuma ya gadan mishi da abin nan da yawan fada da yawan kaman wani ɗan rashin hakuri haka Allah ya gafata mai manzo Allah sallallahu alaihi da kansa yana ba da recommendation yake ce habai Ikra'ul qur'ana ala arba'in duk wanda ke son koyon karatu alqur'ani to ya koya a wajen ɗaya daga cikin mutane hudu sai ya ambaci ibn mas'ud ya ambaci shi wannan malami Ubayu dan ka'ab ya ambaci mu'az ibn jabal da kuma salim maula abi huzaifa waɗannan suna daga cikin na gaba-gaba cikin alarmomi a zamanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi yasa za ka ga cewa sayyidina umar ya ja ubayyu a jiki sosai yana cikin 'yan majalisarsa hawa ta ranar ubayyu ya ce ma sayyidina umar wai me yasa ni ba za ka bani mukami yadda kake raba mutane mukamai ka tura su ah, ayyuka a wasu garuruwa ba ce lima la ni ya umar me yasa ni ba za ka ba ni mukami in je wani gari ma dan samu wani abun alheri ko kaga ai mukami ana ganin an baka to an baka hanyar samu alheri da irin language din mu na na zamani misali sai Umar yace ce mishi yace inni akhafu an tudannisa dinak yace ina jin tsoron kada ka je ka lalata addininka wato Umar ya san yanda mukamai suka lalata addinin mutane din nagartan mutum idan ya zama mai mukami sai an samu sai matsali tare da shi tomar yana son shi baya so ya samu ya dropping komin kankantarsa a cikin wato tempo din na addini sau da umar ba shi mukami bai ce ka zauna dai a nan madina kana ba ni shawara to kuma kun san sai na umar wani lokaci idan umar ya ji ya faɗa ta magana sai kuma ya masa ce ya kuma za ka ce haka ya masa inkari ko ya ja da shi ta wata ne yake ce ma umar innahu kana yulhini hina hinama kana tulhika safaqatu fi suqi yace Umar ka daina shiga gonata ce ni ba ni da wani abu da ke ɗaukar hankali na sai alqur'ani shi kawai na tsaya koya a lokacin da kai kuma hankalinka na kan kasuwa duk ilimin Umar haka ya ga Umar cikin irin zafiran nashi yace to mu da kullum muke makaranta Ko kuma kuna kasuwa sai mu fa karatu kuma ku ce ba haka ba sai Umar yace kai hakuri ya guri na gano kure umar yana khalifa suka yi wannan da shi haka wasu ne ba da fatawa umar ya zo ya ce wannan fatawa ba ta yi ba ya ce to shi kenan in ka ce fatawa ba ta yi ba sai in kulle makaranta ta ba zan ƙara magana wa kowa ba da sunan karantarwa har na mutu ya ce a don Allah ka guri ba ka ne ke shi ya ce ka je ka karantar da mutane abinda Allah ya sanar sheka wannan kaɗan kenan daga cikin tarjama ubayu ɗan ka'ab radiyallahu anhu wa arda to shine ne mai wannan hadisin na cewa li na al-ilm ya abal munzir nabi yace ce masa Allah ya sa ilimi yayi sauki a gare ka kai saukin koyarsa ya kai abal munzir ita ce alkunyarsa ana mashi alkunya da abul munzir a zai kara ambata mana wani hadisi cikin hadisan falalar ayatul kursi bari mu bari ya ambata mana shi da kansa a ƙarshe abinda aya take cewa Allahu la ilaha illa huwa Allah Ubangiji la ilaha illa huwa babu abin bauta bisa cancanta illa huwa sai shi kadai alhayyu alqayyum rayayye kuma tsayayye waɗannan sunayen Allah guda biyu suna da girman ma'ana alhayyu rayayye da dukkanin ma'anar rayuwa rayuwarsa take sarmadiya abadiya wadda ba ta da iyaka ba ta da farko ba ta da ƙarshe wadda ba ta da wani lokacin rauni ko lokacin ƙarfi kaga mu ta ɗan adam Allah ya raba ta zuwa gida-gida khalaqakum min ba'th thumma ja'ala min ba'di da'atin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'afan wa shayba Allah ya raba rayuwar mu cewa akwai lokacin rauni lokacin yarinta sannan akwai lokacin kuma ƙarfi lokacin samartaka da girma sannan akwai kuma wani rauni da zai biyo baya tare da furfura shi ne lokacin tsufa Allah ya raba rayuwar mu mataki-mataki ya yi wannan sun in kuntum fi raibin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin adamu kina alayhi salam Allah ya halicci babanmu daga ƙasa asali daga sarɓaya. min turabin sannan ce summa min nutfati sannan kuma sauran mutane Allah ya halicce ku daga maniyi da kuka sani summa min alaqatin ثم من مدغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم إن الله يسوء يتشي ونكر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا شيني متاكين فرقون رأي وما تكون باين دو waɗannan gogwar maya da dan adam ya samu na caccanzawan da ɗan halittarsa kwaya halittarsa har zuwa thumma nukhrijukum tifla sannan mu fitar da ku kuna yara a litablugu sannan mun ga dama mu bakku ku girma kuma takunu shuyukhan sannan ku zama dattawa Allah ya ce wa minkum man yurad ila arzani. umri a cikin ku akwai wanda an ga dama sai a bashi har ya kai tsufa ta tsufa wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila arzani umri kala alamin ba da ilmin shay'a to wannan matakan rayuwar dan adam kenan kowane mataki daban-daban yana kuma da irin nashi wato yanayin challenges da yanayin matsalolinsa to Allah rayuwar shi ba irin ta adam bace rayuwa ce ne tabbatacciya rayuwa ce ta ta ta mahalicci rayuwa ce wadda ta dace da shi haka nan kuma alqayyum shine tsayayye asalin shi alqayyum ne alqayyum sai aka canza lafazin zuwa alqayyum Allah tsayayye wanda bai da bukata a wurin kowa wanda bayi suke da bukata izuwa gare shi waɗannan sunayen Allah guda biyu hadisi ya tabbata a cikin littafin al na Abu Abdullahi al-Hakim an-Naisaburi da mujamul uh, Tabarani as-Saghir al-Awsat afwan da kuma sunan al-Kubra ta Imam al-Baihaqi cewa sune ismullahi al-a'zam kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa uh, ismullahi al-a'zam yana cikin suratul baqara da suratu ali imrana da suratu taha da aka bincika sai aka samu wannan sunayen guda biyu sune suka yi a fiyarin a cikin waɗannan surori haka da wannan sigar wannan aya ta ayatul kursi a cikin suratul baqara da kuma farkon ali imrana alif Lamin, Allahu la ilaha illa huwa al qayyum da kuma cikin faɗin Allah cikin suratul taha wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man kaga babu inda suka maimaitu da wannan siyakin a cikin alqur'ani sai a wadannan wuraren duk da yake kuma akwai wani hadisi wanda al-Imam Abu Dawud ya ruwaito da shi da Tirmidhi da Ibn Majah da yazo da wani lafazi daban wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahu ismullahi al-a'zam sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace hatainil ayataini fi hatainil ayataini sai ambaci faɗin Allah wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim sai kuma wa fatihatu ali imrana da kuma farkon ali imran to yanzu me nan wannan yazo wa wahid da kuma yace wa fatihatu ali imrana kaga Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum eh, eh, shine fa qala ku can kuma a fadan Allah wa ilahukum ilahu wahid to ne ne mai mata kenan ha wanne ne mai ta nan ha wa ilahukum sai dai lafazin Allahu din duk da yake hadisi ne hasan amma malamai sun yi dabdala kan to wanne ne maimaicin yawanci abin da yake faruwa da irin waɗannan hadisai na falala shine ka ji falala mai girma sosai to Allah cikin hikimarsa don ya sanya bayayinsa su ci gaba da ƙwazo da sai a ƙi bayyana ta ƙarara sai a ƙi bayyana ta ƙarara saboda mutane su ci gaba da ƙwazo wajen neman ta shi za a ɓoye da ƙadari ba bayyana ta ƙarara ba ce ku neme ta a wuri kaza ko a wuri kaza ko a wuri kaza so da an batta mutane za su dinga shantakewa a hakan ma ya aka kare yanzu mutane sun sun zaɓi hadisi ƙwaya ɗaya a cikin hadisan laitul ƙadari kawai da shi suke aiki hadisin ubayi dan kaɓe nan cewa ai daren bakwai so da haka akwai da ma zai fitowa sallar dare sai wannan daren akwai masallacin daga wannan daren ya ɗashi ke ba haka ne to haka kalli a ah, wannan sa'atul ijaba ta ranar juma'a ita ma ba a bayyana yaushe ne ta specifically ba sai dai aka ce a neme ta lokaci kaza wani hadisi ya cewa daga sanda liman ke hawa mambari wani hadisi ya da cewa tsakankanin la'asar zuwa faduwar rana to kaga sai kai ta nema a cikin wani lokutan kai ta maimaita ibada da neman bukatu a wurin Allah da addu'o'i to ire-iren waɗannan suna nan da yawa a cikin hadisi da aka babu wani garaba a ciki ana amfani da waɗannan lafin zane wajen addu'a da aka, Allahu la ilaha za ka amfani da shi ko abin nan makamantansa sai ka amfani da shi don neman ijaba a wajen addu'o'inka a yawaita amfani da ya ya ya hayu ya tsayu a wajen ibada saboda nauyinta a la ta'khudhu sinatun Allah madaukin sarki gengedi baya daukan sa la ta'khudhu sina shine gengedi annu'as wato bacci wanda bai riga ya kama ya gama kama mutum ba kuma mutumin da bai shirye bacci ba shi wannan bacci na na na na alama ce akan gajiya da bukatuwa zuwa ga hutu to Allah kuma baya gajiya balantana ya bukatu zuwa ga hutu wala naum haka nan kuma bacci da aka sani baya daukan Allah madaukakin sarki saboda mene saboda shi kuma bacci dan uwan mutuwa ne Allah kuma baya mutuwa a shi bacci kuma da Allah ya ambace shi dan uwan mutuwa ne Allahu ya tawaffal anfusa hina mautaha wallati lam tamut fi mananiha to kaga bacci da mutuwa wane da kani su ana cire rai ma shi ita mutuwa cirewa ne na gaba daya shi kuma bacci cirewa ne temporarily za a dawo maka da shi idan Allah ya so fa yumsiku allati ba alaiha al-mauta wa yumsikul ukhra uh, wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma wanda Allah ya so ya kashe shi daga baccin nan sai ya mai sabu zarci wanda Allah kuma ya bai niyya kashe shi ba wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma sai ka ga kawai ka tashi kuma lahiya lau kamar da kullu ake ake tashi wata na an yi kuma ba za ka tashi Allah ka samu cika da imani lahu ma fi samawati wa ma fil ard Allah yace Allah ubangiji shi yake da duk abin da ke sama da abin da ke ƙasa duk abin da ke cikin sammai na halittu da arzikoki da da ababan ban mamaki na Allah ne haka nan duk abin da ke cikin ƙasa akan doranta da ta na mutane da aljanu da tsuntsaye da dabbobi da albarkatun ƙasa duka na Allah ne shi ya mallaka ga baki ɗaya man zallazi yashfa'u indahu illa da idni waye wanda ya isa yayi ceto a gaban Allah in ba da izinin Allah ba wannan mai da martani ne ga kafirai waɗanda suke ganin cewa suna bautar gumakansu inna ma na'buduhum liqarribuna ila Allahi zulfa muna bautar su dan su kusantar da mu zuwa ga Allah to ba su kusantar da su ba ba su da masu cetonsu a ranar alkiyama in suka mutu ba su imani ba ya alamu ma bai na aidihin wa halfan Allah ya san abin da ke gaba gare su dukkanin bayi kenan wa ma halfahum da abin da ke bayan bayin da ke cikin samai da ƙasa ɗin gaba ke da Allah ya san abin da ke gaba gare mu da abin da ke bayan mu wala na bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a? kuma bayi ba sa iya kewaye wani abu na ilimin Allah sai abin da Allah ya su bayi ba su san abin da ya shafi Allah ba sai abin da Allah ya ga dama ya bayyana musu wasi a kursiyuhu samawati wal ard kursiyinsa ta wadaci ta mamaye sammai da ƙasa kursiyu din nan kamar da ya zo a cikin hadisi shine inda Allah yake aje kafarsa mai tsarki wanda a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa girmanta idan an kwatanta da girman al'arshi kaman girman karamin zobe da aka wurgar a cikin a cikin sahara kuma shi kuma wannan ya kuma mamaye sammai da ƙasa gaba da wala ya uduhu hizbuhuma kiyaye sammai da ƙasan baya gajiyar da Allah shine al-awwal gajiya wa huwa al Allah maɗaukaki ne al kuma mai girma ne idan muka la'ayar da kyau za mu ga dalilin da yasa ta zama aya mafi girma a cikin alkur'ani shine abin take dauke da shi na siffofin Allah kamar yadda nawawi yake fada yake cewa ma tamayyazat ayatul kursi bi kauniha a'zama ayatin lima jama'at min usulil asma'i was sifat din da yasa ayatul kursi ta zama mafi girman aya cikin alkur'ani saboda abin da take dauke da shi na ainihin sunayen Allah da siffofinsa ga shi kanshi farko tukuna lafzul jalala Allahu da shi aka fara sannan kuma aka kawo wannan ka'idar da muka yi bayani a baya cewa sunayen Allah suna kewayawa tsakanin annafi wal isbat za ka ga ce la ilaha babu abun bauta illallah sai shi kadai Allahu la ilaha illa huwa sannan aka bace wannan manyan sunaye alhayyu alqayyum wanda muka ji bayani akan cewa sune ismullahi al'azam sannan kuma aka kore ma Allah wasu siffofi na nakasa daga cikin sifofin da bayi suka siffanta da su shine gajiya wanda ke kawo gengedi da kuma bacci wanda ke nuna gazawar dan adam dan adam yana daga cikin abin da bai iya sarrafa kanshi akai shine bacci idan ya ji bacci dole sai yayi babu yadda zai ya ce bari ya ƙi yin bacci sannan kuma da za a sami ma ɗan adam wanda baya yin bacci to da babu mamaki na an je gun likita a ce da lafiya ne to da aka daga cikin lawazim na dan adam shine bacci da haka Allah ya ambata a wurare da dama cewa ya sanya bacci cikin ni'imomin da ya mana waja'alna laila libasa waja'alna allan nahara ma'asha Allah ya sanya dare ya zama abin da ke lullube mu don mu samu natsuwa sannan ya sa rana kuma ko wuni ya zama wato lokacin rayuwa saboda haka wannan aya ta dauke da waɗannan siffofi sannan aka sake bayyana siffar Allah cewa babu wanda ya isa yi abinda Allah bai so ya yayi kaman cito Allah zai bada zai bada dama a cici bayansa a ranar alkiyama cikin musulmai muminai masu zunubai zai ba annabawa da manzanni da siddiƙai da shuhada'u da ma da ta alƙur'ani da azumi da shi kanshi eh, alƙur'ani ɗin da 'ya'ya da suka mutu suna yara da dai wasu jinsin mutanen da Allah zai musu alfarma don su yi ceto amma kafirai ba za su samu wannan damar ba haka nan gumakan da kafiran suke bautawa ba su samu wannan damar ba sannan Allah ya bayyana faɗin iliminsa da ƙarancin ilimin wato bayi cewa su bayi suna da ilimi ne wanda yake mai karanci iya wanda Allah ya so su sani wala na bi shay'in min ilmi bai ba za su yake kewaye ilimin Allah ba da haka idan ka zo siffanta Allah ka tsaya iya abinda Allah ya ambata iya abinda Allah ya ambata na alqur'ani ko sunna da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata to ka tsaya iya nan don baka da hanyar da zaka wasafa Allah da fiye da abinda ya sanar sheka saboda haka akwai azarbabi a cikin masu zakewa wajen ambaton Allah da abin da shi bai ambaci kansa ba ko kuma manzansa alaihi salatu wasallam bai ambace shi bai ambata da wannan ba a sannan ya sake ambatan daga cikin sa ya ambaci wato a cewa yana da siffar al'ulu al'aliyu wa huwa al'aliyu al'azim shi Allah madaukakin sarki yana da uluwi a da dukkanin sifofinsa kuma yana da girma wato akwai uluwul zafi akwai uluwul qadri akwai uluwul qahri kamar da suke fada uluwul zati shine zatin Allah madaukaki yana burbushin dukkanin halittu akwai kuma uluwul qadri Allah madaukakin sarki ubangiji ne mai daraja ubangiji ne madaukaki daukaka ta daraja sannan akwai uluwul qahri Allah ubangiji Allah ne wanda ya ya fi ƙarfin kowa yana iya sarrafa komai da kowa shi ke kawo duhun dare da hasken wuni shi ke kawo ruwan damuna da ɗaukewarsa da rani shi ke kawo sanyi a hunturu da zafi a lokacin bazara shi ke bayar da arziki da rayuwa shi ke hana arziki ga wanda ya so ya hana shi shi ke kawo talauci ga wanda ya ƙaddara masa shi ke karɓar rayuka lokacin mutuwa shi ke ba da rayuwa lokacin haihuwar bayi shi ke ƙosarwa shi ke yin wata shi ke komai wannan shi ne uluwul ƙahar babu wani wanda ya isa ya fita daga cikin tadbirin Allah Sawaƙun ya yi imani da Allah ya yi da waɗannan abubuwan ko ko ya butulce ya kafirci bai isa dai ya fita daga cikin sarrafawa da Allah yake bayi ba so da haka zaka ga duk yadda mutum ya kai ya kawo da kangararsa karke sai al'amarin shi ya koma zuwa gaida da cewa Allah dai shi ke yi wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal da la yaquluna Allah irin kangarar fir'auna da irin timbatsar sa a kafirci amma karshe ne yake cewa amantu annahu la ilaha illa amanat bihi banu isra'il haka duk wanda Allah ya so ya ɗauki ransa a lokacin da ya so ya ɗauki ransa ba wanda ya isa ya hana e kalla iza balaga at-taraqi wa qila marrat wa zanna annahu al-firaq kamar da Allah yake cewa falaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum saliki Allah yake in za ku iya ku dawo da ran inda za ku iya kamar da Allah yake din wakila man raq ai aina tabib ina likita yadda ka gane ƴan uwa da dan uwan su ke gargara suna suna roƙon likita ya taimaka wakila man raq wa dhanna annahu al-firaq ai azzan anan bi ma'ana wa aikana annahu al-firaq to shine Allah yake yake yi wa mutane kamar kace da Hausa yana yana yana yi mutane gatse cewa in kun isa ha in kun isa ku dawo da ran dan uwanku da ya kai makogoransa ba wanda zai iya to haka Allah yana da ulul qahari wato ya fi karfin kowa da wanda ya imani da wanda ma yake imani ba shi da yadda zai fita daga cikin iyawa Allah da da buwayarsa to haka wannan aya tana dauke da adidin min asma'illahi ta'ala wa sifati sunayen Allah tsayawa a cikinta Allahu la ilaha illa huwa al qayyum alhayyul qayyum kamar da muka ci ne allazi la yamutu wa la yahtaju ila shay'in kamar da Allah yake cewa wa tawakkal ala alhayy hayy allazi la yamutu cikin furqani kenan ko to haka nan ya sake ambata mana la ta'qudu sinatun wala naw Allah baya bacci baya gengedi a cikin hadisi da al-Imam Muslim ya ruwaito daga sahabi Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah la yanamu wala yanbaghi lahu an yanama Allah baya bacci kuma dama bai ma dace Allah ya bacci ba sai ya ce yakhfidu alqissa wa yarfa'u Allah shi yake sakko da bai wasa ko ya dage ta ilaihi a amalin layli a a'malin nahar ko yufau ilaihi amalin layli qabla amalin nahar ana kai masa ayyukan cikin dare kafin ayyukan wuni wa amalun nahari qabla laili layli kowane aiki an gama na dare za a kai kafin gari ya waye an gama na rana za a kai kafin dare yayi sai annabi ya ce hijabuhun nur yana da shamaki na haske da ke hana bayi su gansa a wata riwaya hijabuhun naru yana da haske wanda yake na wuta da ke hana bayi su ganshi a wannan rayuwa nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law kashafahu da Allah zai cire wannan hasken wannan shamakin la aharaqas subuhatu wajhihi ma bai na samai wal ma yan mantaha ilayhi basru da hasken fuska Allah sai ya kona gaba daya abinda ake iya gani saboda Allah bai dace ma da a ce yayi bacci ba ba ga wannan yana cikin abinda mutane da yawa sun yadda da wannan tauhidin ko da ba su san shi ilmance ba duk wanda aka sai ka ce Allah baya bacci to gaskiya ne kuma Allah yana son wannan kirarin ka yadda an cuce ka ba mai iyawa sai shi shi yasa a cikin hadisul qudsi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min ahadin ahabba ilayhi almidhatu min Allah wa min ajli dhalika madaha nafsa babu wanda yake Allah sani a yabe shi a faɗi yabo na gaskiya a kansa saboda haka sai Allah ya yaba wa kansa ya zuga kanshi saboda mutane ba za su iya zuga shi yadda yake so ba saboda wannan magana cewa wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha saboda kan zaka yaba wa Allah ka yaba mishi ka mai kirari da abin da ya yi wa kansa yabo da kirari za ka roƙi Allah ka roke shi da sunayen shi kyawawa da sifofin shi tsarkaka madaukaka da sai ka ga aiki da cikawa Allah ya ce Allah ya kore cewa babu ceto sai da izininsa. wato ba za su samu halin yin ceto ba sai da izininsa. a makasudin wannan aya ita ce wato ambatan wasu daga cikin manyan sifofin Allah madaukakin sarki da ainihin wato a darajojinsa da shi ta anan sai malai ya ci gaba da ce mana kamar yadda yake cewa ya ce wale haza kana man haɗu hadihil ya tafi lailati wanda da ya karanta wannan aya cikin dare lam zal alaihi min Allahi ba zai gushe ba wani mai gadi na gadinsa daga Allah wala ya yaqrabuhu shaitanun hatta yusbih kuma babu shaitanin da zai zo kusa da shi har sai gari ya waye wannan ya zo a cikin hadisin Abu Huraira wanda ke cikin Sahih Bukhari da sunan Talimamu annasai sunan kubra ta nasai da sauran tafai mabambanta amma muslim ne fitar da shi ba yana daga cikin hadisin da malamai suke da tattaunawa mai yawa a kansa a cikin sahih bukhari saboda alimamu bukari Bukhari ya kawo shi a wurare uku kuma dukkan wuraren da ya kawo shi cewa yake yi wa kala usmanu ibn al malamin mu dan alhaisam ya ce a bisa san yadda ya saba fadin haddasana kuma malamin sa ne da ya ji hadisi da gare shi to wannan yasa sai wasu malamai suka ce to wannan isnadi ne mun kafi wannan kuma wani zance ne daban wanda ba nan ne mahallin sa ba a almuhimmu dai hadisi ne tabbatacce a duka wuraren da Bukhari ya kawo shi ya kawo shi a cikin a cikin falalar ayatul kursi cikin fadailul qur'an ya kawo shi a cikin alwakala ya kawo shi a cikin ainihin abin nan wato magana akan zakar kunu duka wuraren da ya kawo shi guda uku ya kawo shi ne da wakala usman ibn al-haytham yadda hadisin yake shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karban zakar kunu zakkar da kai tun farkon ramadana amma sai a dinga tara ta ba za a raba matalakawa ba har sai ana gobe sallah ko jibi sallah sai ba abu huraira aikin tara wannan zakka abu huraira ya je ya yi karatu a gumin zala sallallahu alaihi wasallama ya dawo inda zai kwana ma'ajiye wannan dukiya sai ya ga wata halitta a tana ɗiba ya kwace ya kama shi ya kwace kayan sai ya ce mai don Allah ya taimaka mishi ya yi zo da siffan tsoho ne ya taimaka mai cewa shi tsoho ne yana da ƴaƴa bayi da abinci sai ya ɗiba anan ya ba su amma ba zai sake dawowa ba sai da gari ya waye sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma buhurera? ma fa'ala sahibukal bariha ya kuka yi da mutumin ka na jiya da manzo Allah ka samu labari Allah ya sanar shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayyamun kuka karshaka ilayyal faqara wal iyala ya ce min yana da talauci kuma yana da ƴaƴa sai sallallahu alaihi wasallam ya ce to fa zai dawo alƙawarin da ya maka cewa zai dawo ba ƙarya yake zai dawo saboda ka Abu Hurairah sai ya fakwansa tunda annabi ce zai dawo ya tabbata sai ya dawo saboda ka sai gashi ko ya dawo dare na gaba ya sake kama shi ya ce ashe ba mun yi da kai cewa kar ka dawo ba ce to ba zan sake dawowa bai ce ai baka yi ba sai na kai ka gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce to dan Allah ka taimaka mini zan gaya ma wani karatu mai daraja karbi da ni saboda kwaɗayin abu hurara game da karatu ce to shi kenan falamun ya ce to idan ka je za ka kwanta bacci ka karanta ce kursi ikin ka karanta ta babu wani abu da zai same ka daga daren nan har gari ya waye da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gari ya waye sai sai na Abu Hurairah ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa gashi gashi gashi Abin da ya ce mun kuma ya ce mun in na karanta ta fa innahu la yazalu alayka hafizun wala yaqrabannaka shaytanun hatta tusbiha zaka zama babu wani wani shaytan da kusa da kai har gari ya waye Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaqata gaskiya ya gaya maka wa huwa kadhub amma sai shi makaryaci ne sannan ya ce mishi ya Abu ya Abu Huraira ka san da wa kake hulɗa tsawon kwanaki ko yace ban sani ba ce? wallahi wani shaytani ne cikin shaytani wani takadarin shekani ne cikin Za ka sai ya zama ayatul kursi tana daga cikin addu'o'i da ake karanta idan an zo bacci kamar yadda yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya validating karatun da yace mishi idza akhadta matja'aka in ka zo kwanciya wurin baccinka to karanta ayatul kursi a akwai wani cikin sahabbai ina jin ba na manta ba shi ubai dan ka'ab din nan ko wani cikin sahabbai na afwan abdurrahman dan auf ya kasance ya shiga gidansa ya kan tsaya a dukkanin kusurwoyin gidan guda hudu a ko'ina ya karanta ta a cikin ɗakinsa ya tsaya a kowace kusurwa dama da hagu gabar da yamma sai ya karanta ta sannan sai ya zi kuma ya sake karantawa a makwancinsa kamar kaga bayan ya hana zuwa kusa da makwancinsa ya hana zuwa kusa da katanga ɗakin shi bakin a cikin dabararsa haka na ko na hadisi ya ilawu shi ma hadisi ne tabbatacce da ya zo game da falalar ayatul kursi yana cikin sunan nasa'i al-kubra yana cikin shu'abul iman na Limamul Baihaki baihaqi da wasu wurare daban-daban da annabi sallallahu alaihi wasallama yace wanda da yake karanta ayatul kursi a bayan sallar farilla to babu abin da zai hana shi shiga aljanna sai mutuwa inda zaka lazumci kowace sallah asuba azhar magriba insha Allah asar kullun an yi sallah karka dinga wannan tashi da wurin maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci cewa wannan fita da wuri da mutane suke shedan ne shedan ne zai hana ka cin duk wani wata riba kana cikin sallah yana maka wasu wasu. cewa uzkur kaza uzkur kaza tuna asanin din nan fa yau za a karba gobe akwai lecture wannan malamin mara mutunci mai hana shiga duk zai dinga tana mai uzkur kaza uzkur kaza kana idan da sallah kuma me kun ya bakka kayi tasbihi kuma sai tana maka cewa ai ka tashi ka tafi kawai akwai wata matsala ma da take jiran ka tashi ka tafi koma shagon ka ko kasuwa ka ko ofis ɗinka ko kuma ka je ba ka da abin yi kawai ka fita ka tsaya ba baka sama me kake ba to akalla dai ka samu kayi azkar din nan na bayan sallah to daga cikin su in ka lazumci yin wannan addu'a ta karanta ayatul kursi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu abin da zai hana ka shiga aljanna sai mutuwa Allah ka samu shiga su wannan suna daga cikin wato falalolin ayatul kursi suna da yawa amma za a taƙaito a kan waɗannan a sauran sai a jefi a karanta a sannan ayatul kursi ta zo ne da bayani akan sunayen Allah da siffofinsa waɗanda Allah da kanshi ya ambata shi yasa ko da yaushe malamai suke ishara zuwa ga wannan girman na ta kamar da hadisin suka bayyana to wannan zai kai mu zuwa ga gane ashe darussa a cikin karantar da tauhidi na al'asma wa sifat to darussa ne masu daraja sosai domin a cikin dukkanin ayoyin alkur'ani Allah ya zaɓi ayar ta zo da bayani akan sunayensa da siffofi ya ba ta daraja maɗaukakiya fiye da dukkanin sauran ayoyi akwai ayoyin da suka zo da bayani akan shari'a bayani akan hukunce-hukunce bayani akan tarihin annabawa bayani akan labaran lahira bayani akan tsoratarwa game da munanan laifuffuka hani game da barna tigga sanan burjik cike da alkur'ani amma ita wannan ayata ta samu wannan matsayin kenan kaga tafi ayoyin da suka zo da bayani akan sauran abubuwa haka kenan wannan darussan da muke a cikin tauhidul asma'i wa sifat darasi ne mai muhimmanci sosai kuma yana yana yana yana sharhin abubuwan da suka zo ne na bayanin sunayen Allah da sifofinsa kuma mun ji cewa ayat ta zo da wannan karatun ita ce mafi daraja za ka maɗauki wannan karatun da muhimmanci kwarai da gaske da ire-irensa wasu daga cikin waɗanda suke da matsaloli a aƙida ko kuma wanda ba su fahimci addini ba suna ganin ɓata lokaci ne a ɗaya ana karatu akan sunayen Allah da sifofinsa to wannan a cikin tunanin su ne amma shi a gurin Allah ba abin da ya kai haka muhimmanci domin sanin Allah hanya ce da ta sahale maka dan ka bautata mashi yadda ya dace dan ka tsira idan ka san buwayar da Allah yake da ita da fadin iliminsa da girman darajarsa da yadda yake karban bayinsa ya gafarta musu da irin fadin rahamarsa da yadda yake muraƙabar dukkanin abin da muke aikatawa kamar da za mu zo mu ji zai mana karatu a kan siffa Allah ta ilimi ita ce ma nan gaba kaɗan to wannan zai sa ka sakankance ka bi Allah sai ka tsira kuma dama abin da ake nema a wannan duniyan shine yadda za a yi a tsira ranar gobe alkiyama Allah ka sa muna cikin wanda za su tsira wa qawluhu wa qawlihi ta'ala da kuma faɗin Allah madaukakin sarki da yake cewa Wata tawakkal alal hayy alladhi la yamut kamar da ya ambata shine abin da ya kawo na gaba ko wata tawakkal alal hayy ka dogara da Allah allazi la yamutu wanda baya mutuwa mutuwa tana daga cikin sifofi lazim lazimai ga bayi wanda kuma take abun korewa ga Allah madaukakin sarki su bayi mutuwa wata marhala ce a gare su sananniya wanda Allah bai canza musu daga wannan rayuwa ta duniya zuwa rayuwar barzakh daga nan kuma zuwa gamuwa da Allah a ranar alkiyama shi kuma Allah madaukakin sarki alhayyu ne rayayye ne allazi la ya mutu wanda mutuwa ba ta riskarta a to kafin lokaci ya kure ina ga bari mu bari mu duba tambayoyin da aka yi a ran nan an yi tambayoyi eh, daga cikinsu akwai wanda ya ce hadisin da ke magana akan yin azumi uku a kowane wata yaya ake yin azumi shi mutum zai iya yin ɗaya a kowane goma wato ɗaya a goma ta farko ɗaya a goma ta tsakiya ɗaya a goma ta ƙarshe to ta babin halarci zai iya yin haka amma dai idan aka har hadisan mabambanta ba haka hadisan suke nufi ba a shi zama ga alimamu da ya kawo wannan hadisi hadisin abu huraira ne ya yi da yake cewa ausani khalili babban masoyina ya mana wasiya akan abubuwa daga cikinsu ya ambaci sallar wuturi kafin ya bacci ya kuma ya ce wa an asuma salasatan min kulli sharin salasa a min kulli shahrin na azumin kwanaki uku a kowane wata Imam bukhari ta shi kawo wannan hadisin daga babin da ya yayi masa za ka fahimci abin da yake nufi sai magana akan babu siyami ayyamil bayd babin bayani akan azumin kwanakin hasken wata kuma sai kawo wannan hadisi kaga hadisin da ce karar ayi azumi 13 14 15 ba yace ne azumi uku kawai a wata sai kawo wannan hadisi sannan akwai kuma riwayar ta to karara a cikin musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal da littafin Sunan an-Nasa'i da ya ambaci karara cewa a a dinga yin azumin kwanaki uku na hasken wata to idan mutum ya samu damar yin sa wannan kwanaki na cikin wata sha uku sha hudu sha biyar to ya fi falala in bai samu ba ya yi a wasu kwanaki daban babu laifi abinda ake so da yi ka dinga yin azumin a saboda falal da ke cikinsa wallahu ala wannan kuma yake cewa mai hukuncin kasuwancin easy buy easy buy da ake siyan waya ko da yadi da sauransu laraba suna ce mashi albai ubi taqsid albai'u bit bai da bambanci da ka sai fili ka biya rabi daga baya ka sake biya ko ka sai mota ka biya rabi daga baya ka sake biya ko ka zo auren mata ka biya rabin sadaki daga baya ka saka duka ɗaya ne duka izi ne ko <laughs> abinda aka haramta a ciki shine zama akwai riba in za a fara cinikin ya zama akwai fixed price na abin da zaka siya wannan waya naira dubu ɗari uku ne kuɗinta to shikenan 300 dubu ɗari uku zan dinga biyan dubu hamsin hamsin duk wata in biya wata shida khalas ko da a ce in wani ya zo siya yanzu za a sai mishi 250 to ba ruwanka da wannan ba ruwanka da farashin wanda zai siya a tego domin kuna iya siya a tego din ma farashin kai bambanta kai a doki hancinka wancan kuma ya iya ciniki ba doki hancin shi ba it's very possible abinda aka haramta shine a sa wani sharadi cewa idan baka biya rana kaza ba za a ƙara idan baka biya bayan kwanaki kaza ba za a ƙara fasanta daga za to wannan ya zama riba to wannan shine ya haramta kamar sauran riba wallahu ala wannan kuma ya ce a yi hukuncin wanda idan za su roƙi wani abu a gurin mutum sai fi amfani da lafazin dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a to wannan lafazin cewa don manzan Allah ko don Allah don annabi malamai su maganganu da yawa a kansa. yana iya zuwa da tsayin ma'ana biyu ko dai eh, eh, abin nan isti'fafan isti'tafan a ba wai don tunanin cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine a bihil hajjad da sunansa ake biyan bukatu ba to wannan mafi sauƙinsa kenan ko mafi malamai suna ganin makaruhi ne da haka in kuma wanda ya yi da nufin yana gabatar da buƙatar buƙatarsa zuwa ga ɗan uwansa da tunanin cewa sanya sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce hanyar da shari'a ta tabbatar da nema to wannan babban laifi ne domin abinda Qur'ani ya tabbatar shine wattaqullaha allazi al bihi wal arham ku ji tsoron Allah wanda kuke roƙon junanku da shi wanda kuke cewa a yi muku don shi a mutane abinda ke faruwa da su suna ganin girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne kuma da gaske ne manzo Allah mai girma ne babu wani mai girma kamar sa amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana a dinga zuguguta shi a wuce matsayin da Allah ya bashi kamar da ke cewa la tsuruni kama atratin nasara ibn maryam kar ku dinga guta ni kamar yadda nasara suka yi ta zuga isa dan maryamu har suka dauki sifofin Allah suka bashi to wannan abin hani ne ga musulmai da haka a cikin girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai kuma bin dokar da ya kafa maka kar ka je garin kana so kai wani abu daban kuma ka taka dokar da ya kafa to shi ya hana irin waɗannan zantuka wallahu a'lam wanda bakin shi ya saba da irin wannan lafazin to sai kokari ya saba bakin shi ya bari idan kayi sai ka saba bakinka don ka dena wannan kuma ya ce me sharaɗin haɗa sallan magariba da isha lokacin damuna wani ya daga cikin masail da kullum suke jujjuyowa kuma su zama lokaci a ita rikici farko ya kamata mu sani cewa ita sallah kowace tana da lokacinta kuma yin ta lokacinta shine asali kamar da Allah yake cewa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta wannan shine al'asu saboda haka idan ma aka zo ana so a haɗa sallah sai aka yi saɓani shin ya cancanta haɗa ko bai cancanta ba to abin da ya fi sai a koma ga asali sai a yi wadda lokacinta ne a ɗaya har lokacin ta ita ba ana haɗa sallah ko dai don uzurin tafiya ko don uzurin rashin lafiya ko don uzurin ruwan sama ɗin ruwan sama ko taɓo a sharaɗin ruwan sama ya zama da gaske ne ruwa ne wanda ya hana zirga-zirga kuma wanda ake yin shi a lokacin sallah Kuma da suke cewa Allah allazi ya bullu sauba wa yuqifu sa'aya wanda yake jika tufafi kuma ya hana kai komo dole kowa ya nemi wurin fakewa irin wannan shine idan na cikin masallaci sai su kira ala sallu hal su yi sallolinsu magariba da isha a mazhabin al-imam Ahmad ibn Hanbal ana iya yi ko azar da la'asar amma mazhabin maliki ba su yarda da hada sallah azar da la'asar duk yadda ake ruwa malikiya ba hada azar da la'asar sai dai magariba da isha sharadin na farko kenan ya zama ruwa ne da gaske mai suna ruwa mamako wanda da ka shiga zaka jike amma irin wannan yayyafi da ake yi ko dan dan sama sama irin ruwan da baya jika tufafi ko mutane ba su tattara kayan kasuwancinsu ko suka fasa yawace yawacensu ba to nan ba a haɗa sallah sannan ko kuma taɓo da duhu an riga an gama ruwan to akwai taɓo da caɓi da zai ba mutane wahalar dawa masallaci ko akwai duhu wanda yake zai tsorata mutane ko su kasa fitowa daga gidajensu wannan ma babu laifi a haɗa galibi mutane sun ɗauka haɗa sallah right ɗinsu ne privilege ne ko sau da kan ma ba haɗa ba liman ya shiga magana za a je a yi ta mashi habaici a skaitu ko a zo ana ko a mukabalance shi ma to ba daidai ba ne liman shi yake da shi yake da waranti na ya ce za a haɗa sallah ko ba za a haɗa ba idan yi disadin ba za a haɗa ba dole kowa ya haƙura ƙa'ida kenan kar koma gefe kuce za ku yi taku ko kuma kamar yadda wani malamin mu yake faɗa wai a yi hawan feda sun san me hawan feda haɗa sallah a yi magariba a nan central mosque sai ka ziga yi can a geography ana yin isha sai ka ruga da gudu ka je ka isha <laughs> hawan bai da babu wannan a cikin su yake hada sallah sau da aka jama'a mu dinga zama masu haƙuri idan limaman mu saka ga bai dace a haɗa ba mu haƙura sannan nan kullum muna yin ta kuma ba za mu taɓa yi bari ba sai mu mutu ko abu baka ta yaƙi da a aka rana ɗaya ai ta rigima da kai a dinga haƙuri dan liman ya haɗawa ko kuma yana ganin haɗawan sharaɗin bai cika ba sai a haƙuri idan idan aka je ruwa ya hana a dawo shi kenan sai a yi a gida duk ɗaya ne in ma kana ganin kamar kayi asarar abin nan sannan malamai suna tsoratarwa game da a haɗa sallah ko mutane su ci gaba da harkokin duniya akwai malaman da suke ganin ma idan haka ta faru to idan lokacin isha yi sai a dawo a yi isha sai an rama ta a haɗa kawai kuma ku tafi social center da eh, wurare ku ta harkokinku ba ku tafi hostel kun kwanta ba to ba haɗin da yi ba eh ana nan za a sake kiran isha a zuwa yi da ka idan shar'i ya cika idan liman ya ga sharɗin ya cika ya haɗa to shikenan to ranar an ci bonus ko sai a goda Allah idan bai haɗa ba dama an saba yin sallah kullum a zo ayi yi sallah a zauna lafiya wallahu a'lam akwai sheikh mashhur Hassan Ali Salman yana da littafi babba haka mujalladi babba da yayi akan kabiya hada sallah din nan akwai ba buhus masu yawa a fikihun hada sallah sunan shi kenan fiqhul jam'i baina salatayn fiqhun hada salloli guda biyu yan dalibai ilimi su nemi littafin su karanta za ga cewa abin ya wuce yadda muke ɗauka kawai a yi rigima ko kuma a samu wani mai tsaurin ido kawai ce shi bari ya shiga a yi ko liman yaki wannan duka ba daidai bane wallahu a'lam ina ganin bari mu saurara anan ko lokacin ma ya ƙure dama sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi a farkon inda yake faɗin cewa wa qawluhu huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh